bakwai miladiyya biyu. a wannan majalisi namu na karatun hadisi na mako-mako a cikin littafin a tajridu tsarih li a hadisin jami'i sahih wallafar babban malami al'allamatul muhaddis أحمد بن أحمد بن عبد اللطيف الزبيدي عليه رحمة a wannan masallaci jami'u shaikhi talhat salafi rahmatullahi alaihi wannan zai zama majalisunmu na wannan zai zama majalisunmu na dari da arba'in da biyu insha Allah muna ciki muna cikin babin da ke batu kan a cikin kitabun sala babun in tsallafi fi thawbin musallabin auta tasawira hal tafsudu salatuhu wa mayun yunha an zalik babun da ke bayani a kan hukuncin mutumin da ya salla a tufafin da ya kasance akwai kuros ko kuma tufafin da ya kasance akwai hutuna a jikinsu shin shi ta lalace ko ko ta lalace ba sannan kuma da abin da aka hana wani irin hani ne aka yi a game da haka mun ji ɓangare na farko na hadisi wato hukuncin yin sallah ko sanya tufafi masu cross to yau za mu yi batu akan hukuncin sanya tufafi masu hotuna hoto na abu mai rai hoto na abu mai rai kamar mutum ko dabba ko tsuntsu ko wani ƙwaro al'allamatu alhafizu badruddin al'ayini a cikin littafin sa'umdatul ƙari yake cewa da al'imamul bukari ya babi ya ce hal tafsudu salatuhu sai ce istifhamun ala sabilil istifsar al'imamu bukhari ya yi tambaya amma kamar yana neman fassara yana neman a sashi a kan hanya misali shi ne sai ke cewa jirar bukhari fi dalika ala adati al'imamu bukhari a wannan babin da ya ce hal tafsudu salatu shin sallarsa bai ce sallashi ta lalace ba sai sa a salo na tambaya to al'imamu bukhari al'ada shi ce wannan fi tarkil qat'i fi shay'i alladhi fihi idan mas'ala akwai sabani akanta to idan al-Imam al-Bukhari zai ma babi sai ya sa mas'alar sai ya sa babun nasa a siga tambaya shin kaza kaza ne wannan tambayar da yayi bai ce kaza ba kawai yana nuna cewa lalle akwai sabanin malamai a game da mas'ala shine sai ce al-imam al-aini yace li anna al-ulama ikhtalafu fi an-nahy al-warid fi ash-shay' bukhari yana yin haka ne saboda me an yi sabani a game da hanin da ya zo a mas'alar da al-imam bukhari ya kulla babi akanta menene hukuncin mutum ya salla da tufar da ta kasance akwai cross ko kuma akwai hoto shin sallar shi ta lalace ko bata lalace ba al-imam ibn qudama al-maqdisi a cikin littafin sa al-mughni yake cewa fa amma thiyabul lati alaiha al haywanat amma tufafin da ya kasance a jikinsu akwai hoto na dabbobi kamar zaki ko kare ko wani abu faƙalab ibn aqilin babban malamin mazhabin hanabila al'imam ibn aqil ya ce yukurahu lufsuha wa laysa bi muharramin malamai suka ce an ki a sa riga ai sallah da ita in akwai hoto amma ba haram bane وقال ابو الخطاب هو محرم اما babban malami shi ma ɗaya daga cikin malaman hanabila sai ce haramun kaga wannan yana tabbatar maka da babun da al-Imam al-Bukhari ya kulla cewa in salla fi thawbin musallabin aw tasawira hal tafsudu salatuhu dama an ce mana yana nuni zuwa ga an yi sabani kan mas'alar ce shi yasa sa ta asigar tambaya Al'imamin nauyi shima shi ma yake cewa a cin al wa amma ath-thawb fihi suwarun aw salibun au ma yulhi fatukrahu salatu fihi wa ilayhi wa alaihi lil Al'imamin nauyi rahmatullahi alayhi amma tufar da ta kasance a jikinta akwai hoto na abu mai rai ko kuma akwai kuros a jikinta ko kuma duk abin da zai iya shagaltar da mutum a sallarsa ya sa shi kankantar da kai da miƙa wuya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ake buƙatar mai sallah yayi ba zai yi ba sai ce fatukrahu salatu fihi malamai sun ce ba a son ayi sallah a cikin wannan tufafin wa ilaihi sannan kuma ka a sa tufafin ko a sa kyallan ana kallonsa mai sallah yana kallo wa alaihi sannan kuma malamai suka ce ba a san daddumar da ta kasance akwai hutan abu mai rai kai sallah a ciki lil hadis saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana haka ko kuma ya zo yi bayani akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah yana kallon labulan na na'isha shine hadisin mu a jikin labulan nan akwai hutuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce aniti anna kiramaki hada ki kawar mana da wannan labulan naki ko satarar da kika sa a jikin bango ko a jikin window ko a jikin kofa fa innahu la tazalu tasawiruhu ta'ridu alayya fi salati domin hotunan da suke jikin labulan ba su gushe ba suna bujiro min ina kallon su alhali ina sallah suna neman su shagaltar da yi. to shi yasa limamin nau ya ce fihi wa ilaihi wa alaihi fihi a jikin tufar tufar da zaka sa akwai hoto a ciki an hana a yi sallah da rigar da akwai hoton abu mai rai a jikinta abu na farko kenan abu na biyu wa ilaihi sannan kada a sanya mutum yana sallah yana kallon hoto wa alaihi sannan kada mutum ya sallah a sajada ko taddaduma ko shimfidar da ta zama akwai hoton abun da yake da rai a ciki to amma har yanzu mas'alar ita ce shin sallar mutum yayi ta lalace a sheikh mashhur hafizahullahu ta'ala a cikin littafinsa alƙaunin mubin fi akhsa'il musalli yake cewa wa yustafadu mimma sabaqa anna khilafan waqa'a fi salatin ala thawb fi salati man ala thawbihi suwarun malamai sun sabani a game da hukuncin sallar mutumin da ya kasance a cikin tufafinsa akwai hotuna hotuna na abu mai rai shine sai yace lam yajzim al-bukhari bi butlaniha al-imam al-bukhari kamar yadda muka gani anan ya sa siga ta tambaya hal tafsudu salatuhu al-imam al-bukhari bai tabbatar da cewa sallar mutum ta lalace ba wastafsara bi hal sai amfani da hal kamar yana neman ka sashi a hanya ko kai ka zaba abin da kake ganin ya fi hujja وهذا يدل على أن قولا أو وجها فيه يقضى بذلك أو يقضي بذلك ومذهب جمهور الفقهاء الكراهة amma mafi yawancin malamai fikihu sun tafi akan cewa ba a san ai sallah da tufafi ko ana kallon tufafi ko kyalle ko labulai ko ai sallah akan da dumar da ta kasance dukkaninsu akwai hoto na abu mai rai a jikinsu babban malami a doktor nasirul ghanidi hafizahullahu ta'ala a cikin littafinsa babba da ya rubuta libasun rajul ahkamuhu wa zawabituhu fi fiqh islami wato littafin da ke batu akan tufar kayan da namiji zai sa hukunce-hukuncensu da kuma ƙa'idojinsu a ƙarƙashin fiƙihun musulunci to a cikin wannan littafin nasa yake cewa warrajihu wallahu a'lam ya ce a wannan saɓanin da malamai suka yi wasu suka ce makaruhi ne wasu kuma suka ce a a haramun ne sai ya ce warrajihu abin da ya fi a rinjayar huwal alƙaunul awwalu magana farko ita ce ne alƙaunu bil tahrim na ƙaunu bil karaha cewa haramun ne ba makaruhi ba haramun ne mutum zai yi sallah ya sanya tufafi tufafin da akwai hoto na abu mai rai a jikin wannan rigar tasa Shi ne sai ke cewa anna man sallafi siyabin mushtamilatin ala suwarin zawatin arwahi sahihatun ma'al ismi sallar mutumin da ya yi ta da riga ko kuma tufafin da akwai hoton ɗan adam a jiki hoton kai abu mere a jiki sallar shi ta yi amma kuma yana da zunubi kaga haramun ce kamar misali mutum yana sallah sai ya sata sallar shi ta lalace kaga sallar shi bata lalace ba amma mai wa alaihi ismu sariqati zinubin sallar da yayi zunubin satar da yayi nan akan sa amma kuma sallar shi ta yi eh malamai sun tafi akan cewa man sarqa wa huwa fi fa salatuhu sahihatun wa alayhi ismu sariqatihi mutumin da ya sata ana sallah sai sa hannu sai sata to sallar shi tayi domin satar bata taba sallar ba malamanmu suna da ƙa'ida ta fikihu mai mahimmanci ita ce take aiki a nan suna cewa iza nahyu إلى ذات المنحي أو شرطه يفسده وإذا عاد إلى شيء خارج عنه لا يفسده إذا شرع المسلم سيتحن وانا أبو kuma wannan hannun sai ya zama yana da alaka da wani aiki da ake yi na ibada to za a kalla idan wannan hannun da aka yi ya shafi cikin aikin ibadar ne to in aka aikata wannan abin da aka hana to sallar ibadar mutum ba ta yi ba amma ko shari'i amma idan wani abu ne na waje na wajen ibada hannun ya koma zuwa gare shi to ba zai bata masa ibadar ba misali a aikin hajji idan mutum ya je aikin hajji yana cikin aikin hajji sai ya tara da iyalansa yanzu aikin hajjinsa ya lalace kawai ya bari sai baɗi ya roƙi Allah ya sake ba shi dama ya biya kuɗi ya je sabon aikin hajji domin bai aikin hajji ba saboda me saboda hannun ya koma zuwa ga aikin hajji daga cikin shuruf na aikin hajji akwai mai alimtina'u an mujama'atin nisa'i mutum an hana shi ya zama ya tara da mata to shi kuma sai je tara da mata ko kuma ba ma matar shi ba sai je zina matar shi an hana shi ya tara da ita ta halal الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج رفث ما أنهنى أنهنى متنية مجانا تكينون شعوى شيني رفث ita ce rafada to sai matar shi ta halar an hana shi ya tara da ita in ya tara da ita aikin hajjin shi ya lalace to kuma sai ya je ba matar shi ta halar ba sai ya je zina kage yanzu me adan nahyu ila zati al'ibadati fa'afsadaha hanin da aka yi ya koma zuwa ga ita ibada kanta ta hajji sau da sai ibadarsa ta lalace mun gane yake mutum yana sallah sai sha giya sallah shi tana nan sallah shi ta lalace saboda me adan nahyu ila zatil fi'l hanin ya koma zuwa ga asalin ibadar sallar saboda a cikin sallah ba a cin abinci ba a sha to sai ya aikata abin da dama ko ba a cikin sallah ba haramun ne a sha ya sha abin da haramun ne ko ba a cikin sallah ba shansa giya ce to kage yanzu sallar shi ta lalace to amma sata ita ba ta da alaka da aikata a cikin aiki da ake wani yayi da hannun shi yanzu misali da zai ga kudin wani ya zuhu kuma akwai tsoron idan da za a yi sujada wani zai iya saɗaɗowa ya ɗauke ma wannan kuɗin nasa to sai ya ga kuɗin wani sun zu kuɗin wani ya zubo sai ya ɗauki waɗannan kuɗaɗen sai ya ajiye mishi sallashi ta samu matsala kaga sallashi ba bata samu matsala ba to sai ya sa hannun shi ya ɗauke kuɗin wani da niyyar ba zai mayar masa ba sun yi kama ko ba su kama ba ayyukan eh? sun yi kama mai bambanta su wannan ya ɗauka da niyyar ya ba shi kayan shi wannan kuma ya ɗauka domin ya yi gaba da shi to shi yasa sata ba ta ɓata sallah to haka tufafin da mutum ya sa a cikin sallarsa sai ya zama a tufafin akwai hoto na halitta halittan nan kuma mai rai to bai bata ma mutum sallarsa ba amma kuma yana da zunubi domin an haramta sa tufafi waɗanda suka kasance akwai hoton mutum ko hoton dabba ko hoton wani abu dai mai rai an hana mutum ya sa a shari'ar musulunci to amma bai bata sallah ba domin babu alaƙa ta kai tsaye tsakanin tufar da sallah babu alaƙa a tsakaninsu mun gane wannan to shi yasa suka ce haramun ne mutum ya zama ya sallah da tufafin da akwai hoto na abu mai rai a jiki amma mai salla shi tayi ma'al ismi tare da zunubin da ke kansa na saba ma shari'ar musulunci da yayi ya je ya sa tufafin da suka kasance akwai hoton abun halitta wanda ya kasance mai rai a jiki ina jin mun gane to shine sai mala yake cewa lirtikabil manhiyi anhu biluftiha wa lil umuri taliya sallar ta tayi amma kuma yana da zunubi saboda ya aikata haram wanda shari'ar musulunci ta hana shi ya aikata haka saboda dalilai kamar haka na farko annahu la yujadu nassun fil mas'alati 'ala al-mutlaq babu nassin da yazo yace idan mutum yayi sallah da riga mai hoto hoton abu mai rai sallashi ta lalace babu wannan nassi وإنما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأنبجانية المشتملة على صور على صور غير ذوات الأرواح من زن الله صلى الله عليه وسلم يتبين صلى دا ريجد أقيزة نزانيات أنبجانية خميسة كما تيجي sau da ya ambijaniya ita ce ba ku manta ba ya ce a kawo masa ita ya miƙa hamisa ya ce ina jin kuskure ya yi eh, wajen bayani Allah ya fi masa to manza Allah so sama ya yi sallah da tufa da akwai zane-zane a jiki zane-zanen nan kuma na abu mai rai abu mara rai kai afuwan saboda haka walam yu'idi salata da manzon sama ya gama sallan nan kawai cire rigar yayi sai ya ce aje a kai ma Abu Jahmin a ce ya canza masa ya bashi anbijaniya shi kuma ya rike khamisa ko wacce ta kasance akwai zane zane a ciki amma zane zanen ba na abu mai rai bane ba to shine sai malam ya ce walau kanatil halu takhtalifu lanabbaha ala dalik da a ce akwai bambanci tsakanin yin sallah da rigar da akwai zane-zanen abin da ya kasance ba mai rai ba da kuma rigar da ta kasance akwai hoton abu mai rai to da manzan sama ya faɗakar ya raba to amma bai raba ba kun gane manzan Allah sallallahu alaihi abinda mala yake cewa manzan Allah sama ya yi sallah da rigar da akwai zane-zane a jikinta ko da ya gama sai ya cire rigar sai ya ce ta shagaltar da shi daga sallar saɗazu. ya canza sallah bai canza sallah ba to shine sai aka ce wannan shine nassin da aka samu da a ce akwai bambanci da idan da mutum zai yi sallah da rigar da akwai hoto na abu mai rai to da manzon sama ya bambanta sai ya ce in sallin in tufafi ne in hoto ne na abu mai rai to sallah shi ta lalace ya rama manzon sama bai raba ba mun gane to kage shine wannan na biyu anna sababa alladhi min hurrima taswiru zawati al-arwahi la ta'alluqa lahu bis salah shine wanda muka faɗi dasu dalilin da yasa aka haramta suranta hotuna masu rai ba su da alaka da sallah ko a sallah ko ba a sallah ba an hana yi bal huwa tahrimun amun haramci ne ga manne ko a sallah ko ba a sallah ba an hana mutum ya zana hoto ko yayi yi abin da ya kasance abu ne mai rai Na nasusa sun zo masu yawa a game da haka da kuma nafkon azabar da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanadar ma duk mutumin da ya kera hoto na abu mai rai ranar lahira Allah ta'ala zai ce masa ya hura masa rai ba zai taba hura masa ba kuma har abada sannan a hadisi manzon Allah sun ya ce man sawwara suratan man sawwara surata shay'in uzziba bihi yawm al-qiyamah duk mutumin da ya kera wata wani mutum mutumi ko wani hoto na abu mai rai to ranar gobe alkiyama za a masa azaba da wannan abin da ya kera ko kuma ya kirkira na hoto na abu mai rai to kaga wannan kenan so da haka ba su dawo zuwa ga shari'ar sallah ba mutum ya salla sai dai idan rigar dama tana dangale masa ana ganin tsarincinsa amma in mujarradin hoto ne na mai rai a jikin sallarsa a jikin tufafinsa sai ya salla da wannan tufar sallar shi ta yi amma kuma mai akwai zunubi a kansa na aikata haramun da ya aikata mun gane kamar misalin da muka buga na mai sata a cikin sallah zunubin shi na sallar shi daban zunubin shi na sata shi daban sannan kuma ingantuwar sallarsa daban وشين سيما لك وقد أشار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى إلى أن أكثر العلماء من سلف هذه الأمة يرون أن المنهي عنه إذا كان خارجا عن الصلاة لا تعلق له بها فإن الصلاة تصح مع الإثم ka'idar da muka faɗi ɗazu malamai magabata in ji al'imam ibn hajar sun tabbatar da cewa idan wani hani ya koma zuwa ga wani aiki da aka yi shi a cikin sallah wanda bai da alaƙa da aiki da sallah to ba zai bata sallah ba amma in ya koma zuwa ga abin da ke da alaka da ita ta kai tsaye to wannan sallar ta lalace haka ba sallah ba dukkan wata ibada da mutum zai yi wannan ka'ida ce ta fiqhu da malamai suke amfani da ita a karkashin alqawaid alfiqhiyya idza aada an-nahyu ila zati al-fi'li aw shartihi afsadahu wa idza aada ila amrin kharijin anhu la yusidu ka'ida ce mai muhimmanci da wannan ne malamai suke tattauna akan hukuncin mutumin da ya je aikin haji da kudin haram shin kudin aikin hajji na da alaka ta kai tsaye da aikin hajji abinda suka yi sabani a kansa kenan wanda suka kalli cewa yana da alaka ta kai tsaye da aikin hajji sai suka tafi akan cewa aikin hajjin sabin bai wasu kuma suka ce a kudin da ya biya daban tun da zai gashe ya tafi har ya je aikin hajjin ta shi kenan aikin hajjin shi hukuncinsa daban sannan kuma kudin haram din da ya amfani da shi shi kuma zunubinsa daban tsakanin shi da Allah madaukakin sarki wannan malamai suna da sabani akan wannan matsala. to shine sai ma ya ce ga ga fadakarwa wa haythu qulna bi sihhati salati fi hadhihi hali da muka ce fa sallar mutun tayi فيجب أن أن يعلم من صلى في ثياب مشتملة على صور ذوات الأرواح أنه ارتكب محرما ka sani fa lokacin da aka ce maka sallaka tayi to ka sani fa ka aikata haram kuma fa domin ka aikata abin shari'a ta hana ka me abunda ta hana ka ka sanya tufafin da akwai abu hoton abu mai rai kuma ka zo da shi ka shiga masallaci ɗakin Allah subhanahu wataala tanfiru minhu almala'ika ba kafa ba mala'iku to kaga nan wani ma zai iya tambaya ce to wai waye ma ga sallar taka tayi domin mala'iku su suke rubuta lada kaga akwai matsala sannan wa yu'aqabu alaihi sannan kuma za a mutum azaba saboda ya aikata sabo wa yukhsha alaihi min intiqasil ajri sannan ana jin masa tsoro ladan sa zai tawaya wa daya'il amal zai iya kaiwa ma fa aikin shi ya lalace wa mahdi barakatihi sannan kuma an tafiyar da albarka aikin sa domin baka kana sallah amma baka baka tare da mala'iku mala'ikun rahma ba sa shiga inda aka ajiye yin waɗannan hotuna wa dhunubu la yuttahanu biha sannan bai kamata musulmi ya wasa da zunubi ba duk abin da aka ce maka zunubi ne to kayi kokari daidai bakin iyawarka kai ka nisance shi kuma ka roki Allah madaukakin sarki ya raba ka da shi ko da ya zama maka ɗabi'a ya zama maka al'ada kuma kai ma ka yaƙi shedan ka yaƙi ranka a game da aikata wannan sabon fa inna as-sagha'ira bil kunu 'alayha takunu kaba'ir malamanmu suna da ƙa'ida. ƙananan zunubai idan mutum ya doge ya ci gaba da yin su sukan juye su zama manya-manyan zunubai kwarai da gaske ƙananan zunubai idan mutum ya doge yana ta yin su bai tuba ba to tasiru kaba'ir suna juyewa su zama kaba'ir su zama manya-manyan zunubai sai a ce maka abu kaza fa zunubi ne sai ka ta karamin zunubi ne nan nayi kaza ai ba komai an ce karamin zunubi ne to idan ka ci gaba da yi su ne za su tattaru yadda ka san da za a yi ta yayyafi sai ka tara babu daga farkon dare har zuwa asuba ba a daina yafin nan ba zaka sha mamaki ka zo ka tarar da katon bahon nan naka ya cika haka ne ko ba haka bane da zaka sa tanki ƙato a gidanka kila ya kai lita ɗari biyar sai a ce ya huje sai ka ya huje shi kenan aka cika shi tab za a kwanta in kai wasa ruwan alolan gidanka ba za a samu ba da asuba kuma da tsiga ya tsige to haka wannan misalin in ka gane shi haka zunubai suke kananan zunubai suna juyewa su zama manyan manyan zunubai bil israri alaiha idan mutum ya doge ya ci gaba da yinsu to balle ba a ce sa riga mai hoto ƙaramin zunubi ba ne babban zunubi ne yan uwa sannan wa muhaqqarati dhunubi yajtami'na 'ala al-'abdi fayuhliknahu sannan kananan zunubai za su ta taruwa akan mutum in yana aikata su har su halakar da shi fa kaifa idza kana hada min irin zunub balle kuma a ce babban zunubi fa taswiru zawatil arwahi kaga suranta ababan da suke da rai wa lubsu mashtamala alaiha da kuma sanya tufafin da suka kasance akwai hotuna na abu mai rai a jikinsu wa dukhulu biha ila amakin al-ibadati wasu salati biha sannan kuma da shiga da su wajen ibada da yin sallah da su to wannan manyan zunubai so da haka musulmi ya nisanci haka so da ka idan mutum har ya je ya aikata haka malamai suka ce sallar shi ta yi amma kuma tare da ɗimbin zunubi a tare da shi kila da aka rubuta mashi zunubin nan ƙwara ɗaya ta kumbura ga kuma ladan da ya samu kila ya yi salatul jama'a an ba shi lada 25 ko lada 27 yana iya yiwuwa wannan babban zunubin nasa sai zo ya share waɗannan ladaddakin da aka rubuta masa guda 27 ko kuma guda 25 so da mutum bai kamata ya wasa ba kuma musamman mutum zai je ganawa da Allah subhanahu wa ta'ala al-imam ibn battal a cikin sharhin sahihul al-bukhari na sai yake cewa ulima min an-nahyu 'an al-libas alladhi fihi at-tasawir wannan hadisin na Anas radiyallahu anhu da yace manzal sama ce mana na Aisha aniti anna maki hada yace hadisi ne da a cikinsa ke nuna cewa ashe haramun ne a sanya tufafi wanda ya kasance akwai hotunan abu mai rai a ciki bit aula idan an hana a kalla a bango a sa a jikin bango a yi labule ko su tara da shi to a shi sawa a jiki shi ya fi cancanta a hana in ji al'imam ibn battal al'imam al-muhallam shi ma a cikin a cikin a cikin a cikin al nata eh, sharhin bukhari ya ce wa inna ma umira bitina bi haza li ihzari al-khushu'i fi dalilin da yasa aka hana ai sallah da tufafin da ya kasance akwai zane ko akwai hotuna a jikinsa saboda abinda ake bukatar in za ka yi sallah ka zama ka zo gaban Allah ne ka kaskantar da kanga a gaban Allah zuciyar ka tattara a wajen ganawa da ubangiji subhanahu wata'ala sannan wa qat'i dawa'i shughul sannan kuma ka yanke duk abin zai shigaltar da kai game da ganawa da Allah kai da kazo kana ganawa da Allah ka kwatanta ya dan uwa a ce wani oganka yake magana da kai amma kuma kana yi ga talabijin nan an kunna a ofis din sai kana kallo yana ba bayani yana baka bayanai ga abin da za yi kai kuma kana kallon talabijin zai yiwu haka kaga ba zai yiwu ba to ina ga in ka tsaya gaban ubangijinka subhanahu wata'ala ashe ya wajaba mutum ya zama duk abin da zai shagaltar da shi ya nisance shi wannan shine dalilin da yasa asali aka hana yin sallah da tufafin da ya kasance akwai kwalliya ko zane-zane a ciki kai ya shagaltar da mutum daga sallarsa to Allah subhanahu wata'ala ya shirye mu saboda ka zamu shiga babi sabo babu man sallati farruji haririn thumma nada'u babun babi da zai yi batu akan hukuncin man sallati farruji hariri a gaba da mutumin da ya sa riga wacce ta kasance ta alhari ne ce sun za'ahu daga baya kuma sai ya cire ta bayan ya gama sallah shi ma mai hukuncin sallarsa sallar shi ta lalace ko ba ta lalace ba wannan babu me yake nufi eh, alhari ne dai haramun ne ga maza alharini yadi ne wanda ya kasance mai tsada na alfahari sarakuna manya-manya na da su suke sawa a wancan lokacin alharini yadi ne wanda an jefa shi a cikin wuta wuta ba ta kona shi kuma masu rigar leda wadda an zuba mata ruwa baya zama to an yi wadda ta fita eh, yadin ledan nan da mutane suke sawa wanda za ka ga yara suke sawa a waya sai a zuba mutum ruwa sai ga ruwan ya sauka ƙasa ko ba laida ba ce a wani can yana eh, ko taka irin ta ce <laughs> eh, wata shadda ce ko? yau oh, magic ta ji sunanta majik sunanta wato tsaki ko ba shi wani fassara <laughs> ba fassara ta kai tsaye ba to ita wannan to shi alhari ne ya wuce ta alharimi ko an jefa shi a wuta wuta ba ta cinsa wata tsutsa da ake ce mata duzatul qadi ita ce take saka shi asali ita ce asalin wacce take samar da sinadarin sarai da gaske kamar yadda almiski almiski wani jini ne a jikin barewa almiski turaren almiski da kake ji mai daraja khitamu misk to asali jini ne kamar yadda kuma kaga zuma take fitar da wannan ruwan mai zaki wanda ake yahuju min ha sharabun mukhtalifun alwalu fi shifa'un linnas to haka Allah subhanahu wataala ya ba wasu dabbobi wannan daraja suke fidda abinda dan adam yake takama da shi a cikin rayuwarsa na cin sa ko na sa wasa ko ne kwalliya ya ado da shi kaga dai ga misalan ukun nan al-ghazal ko az-zadiyatu abin nan barewa jini ne wani daskararren jini a jikinta shi yake ba da asalin almiski ita kuma dudatul qalbi tsutsa ce ita ce take take amai sai ta saka wannan yadin da ake ce masa alhariri yadi ne na alfarma yadi ne na isa in ka isa ka sa libasu shuhura ne eh, tufafi ne na in ka isa ka to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta masa haramta ma maza sashi ce haramun yi dhukuri ummati halalun li inafiha haka maza sallallahu alaihi haram ne maza su sa amma su mata ya halarta su sa aw man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisal ghayru mubin su mata abinda aka haramta ma maza na kwalliya to su an ba su dama su saboda su Allah ta'ala ya halice su ya ɗabi'antar da su akan ado ne za tu halhali ce ita mace ko za tu sitari to alharini kenan to asalin alharini ai haramun ne ko to me hukuncin mutum ya yi rigarsa sai ya zo ya sa duk da cewa manzo Allah sun sama ya sauƙaƙa babu laifi za a iya mutum kwalliya da alharini ko faɗin yatsu biyu ko uku ko hudu za a iya maka kwalliya a gabar rigarka da yadin ne amma mutum ya sa shi bai halatta ba sannan ya halatta a sa a babin barura shi wannan yadin kuma yana maganin hukka yana maganin eh, abin da kaikayin jiki eh, ko abin da kwarkwata ta yi mutum yawa ko kuma ciwon kirci ya same shi ko ƙazuwa ko sosa gaye ko dai matsalolin fata to idan aka sa shi sai kuma a warki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma az zubayr ibn al-awwam da abdurrahman ibn auf radiyallahu anhuma izini da cewa su sa a yaki ana yaki suka zo suka kama manzalin sama kukan ciwon kirci a jikinsu manzalin sama ya ce musu sa al alharini shikenan sai suka sa sai suka warke kaji daga cikin magic din nasa ko shi wannan magic din gaskiya ba wannan mai ruwa ba ita ruwa take gaba da shi hmm? to shine shine ake ce mishi ne eh, ai to al-imam al a cikin umdatul qari yake cewa haza babu yuzkaru fihi man sallahu wa labisun farrujan min haririn thumma nada'u wannan babun zai yi batu ne akan hukuncin mutumin da ya salla a jikinsa akwai riga ta al za mu ji farruj din me yasa aka ce mata al riga ce shine sai al-imam al-aini yake cewa wa huwa hikayatu ma waqa 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi malan zai hikaito mana yadda ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon sama ya taɓa sa irin wannan rigar ta alharini daga baya sai ya ce to ya shafi sallarsa sawar da ya ta shafi sallarsa ko bata shafa ba kaga babin ya kama da wancan ke to sai al-imam aini sai ce wal farruj bi fathi fa fa'un za a mata fata fa wa dhamm ar-ra'i al-mushaddadati sannan ra'un za a mata shadda kuma a mata dhamma farru eh? sannan wa fi akhirih jimun sannan kuma a ƙarshe akwai jimun wato farruj farruj suka ce abinda ake ce ma alfarruj alqiba'u alladhi shuqqa min khalfi riga ce amma ita ta baya aka yaga ta ta baya ake ta baya take da tsago a baya kai ta kama da irin rigan mata ba rigan mata bace zaka ga wani tsago a baya nan eh, an sa zip ko na rigan maza suna yi eh? to ita ce ake ce mata alfarruj riga ce ake sa ta amma tana da tsagu ta baya shi yasa aka ce mata farruj alfarruj ko alfarruj shine tsagu eh. in faraja ya tsagi farrajahu ya tsaga shi hmm? shi yasa duk wani lungu ake ce masa mai ake ce masa farj eh. shi yasa manzon sama ai yake cewa a salla wasuddul khalal wala tatruku furujatin lishaytan furujat kaga akwai fa'un akwai ra'un akwai jimo to shine wanda riga suke ce mata farduj riga ce mai tsagu ta baya to manzon Allah sallama ya sa ta kamar yadda zamu ji sai ya cire ta to shin sallar mutum tayi ko bata yi ba sallar akwai alaƙa tun da ya sa rigar da haramun ne sa ta عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له فقال لا ينبغي هذا للمتقين an samo hadisi daga sayyiduna uqbatu ibn amir radiyallahu anhu yace uhudiya ila annabi sallallahu alaihi wa sallam an yi ma manzon Allah sama kyautar farruju haririn riga wacce take mai tsago a baya wacce kuma aka dinka ta da yadin alharini sahu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya wannan rigar fa sallati sai ya salla da ita an ka masa kyautar riga sai ya sanya ta sun sarafa da aka gama sallah ya sallama sallah shine in sarafa yana gama sallah fa naza'ahu naz'an shadidan sai aka gama sama ya je ya cire wannan rigar cirewa wacce take mai tsanani kalkarihi lahu irin yadda mai ta yake فقالت يتي لا ينبغي هذا للمتقين دم mutumin da ya zama yana da takawa to bi ya sa wannan rigar ba manzo sai ya cire ta wannan hadisi kamar yadda muka gani an samo shi daga Uqba ibn Amir al-Juhani radiyallahu anhu daya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manya manya sunansa Uqba sunan babansa Amir sunan kakansa Ab sunan kakansa na biyu Amr na uku sunansa Adi na hudu sunansa Amr sannan yana kaiwa zuwa ga kabilar Banu Juhayna kabilar Banu Juhayna daya daga cikin kabilun Larabawa ne na Makka na Qurayshawa so yana cin banu juhaina to ana masa alkunya da abu hamad ana masa alkunya da abu amr ana masa alkunya da abu amir sannan ana masa alkunya da abu la'adad duk alkunyar ukba ce na sha bambanta mana akwai ukba tubuna amrin al-badri amr al-badri abu mas'ud akwai ukbatu bin amir al-juhani wancan al-badri mutumin madina wannan shi kuma mutumin makka ne muhajiri ne hijira yayi daga makka ya dawo madina tare da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam alkunyar wancan abu mas'ud alkunyar wannan ko abu hammad ko abu amr ko abu al ko abu amri ita ce alkunyarsa al’imam ibn hajjar rahmatullahi a ce gawa an inda musulma kafi yawan a ugbatu guna amir yayin wayar hadisai da yawa musnadinsa na da daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa gawa an hu jama'atun bin sahabati wutabe sannan a cin sahabbai akwai ɗalibansa da yawa sannan ɗalibansa da suna cikin tabi'an sahabbai daga cin almajiransa akwai ibnu abbas radiyallahu anhuma kaga wanda aka ce ibnu abbas ya karatu a wajensa to shi waye kaga babban mutum ne ashi sannan daga cikin almajiransa akwai abu umamata al-bahili sudai ibn ajlan sannan a cikin almajiransa akwai jubair ibn nufayr sannan a cikin almajiransa akwai ba'da ibn abdullah al-juhani sannan a cikin almajiransa akwai abu idris al-khawlani wanda shi wannan an yi sabani akan sahabi ne ko ko a'a tabi'i ne amma kauli raji muhadrami ne wato ya rayu da manzon Allah sama amma bai musulunta ba sai bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sharadin sahabi kuma yi imani da manzon sama lokacin da annabi ke da rai sallallahu alaihi wa sallam sannan da wasu da yawa daga cikin tabi'ai waɗanda suka yi riwaya a wajensa ko musnadul imami ahmad ko musnadu abi ya'ala ko musnadul bazzar mutum ya duba zai ga tabi'an da suka yi riwaya a wajensa da kuma sahabban da suka yi riwaya a wajensa al-imam az-zahabi ya siffanta shi yake cewa wa kana aliman uqbatu ibn amir malami ne a cikin sahabbai muqri'an sannan malamin qur'ani fasihan sannan yana da fasahar magana faradi faqihan sannan masanin fiqh faradiyyan sannan a fiqh kuma masanin rabon gado shi uqbatu ibn amir al-juhani sha'iran sannan kuma ga waka ya iya yin waƙi kabirar sha'an yana da lamari mai girma a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zama khalifa kai ya zama amir amiru misr ya zama abin nan ya zama sarkin masar mun san sayyidina umar radiyallahu anhu shine ya buɗe garin masar a ƙarƙashin wakilinsa abu ibn al’as radiyallahu anhu to tare suka je da shi uqbatu ibn anu shi yasa malamai a nasabarsa sukan ce masa al-misri saboda ne saboda ya zauna a masa na shekaru na muawiya radiyallahu anhu ya naɗa shi ya zama gwamna amiru misir wanda sai na abubuwan al'asun sun san magana da ya game da ka zama gwamnan masar yace imratu misra tabta'dilu al-khilafa yace ka zama gwamna a masar kaman khalifa kake saboda binnan binnan taka dake garin masar mun gane Ya yayi amiranci wato gwamna na shekaru uku daga nan sai sayyidina muawiya radiyallahu anhu sai ya canza masa aiki ya sa shi ya zama cikin Eh, abin nan kwamandojin yaƙi da aka je aka yi ta sama a saman teku shi ne ruwaito wannan hadisun eh, daga cikin abin da malamai suka ambata game da shi yana cikin fikihunsa shi yana ganin babu laifi idan mutum ya furfura ya sa mata baki eh, har ana ruwaito wata magana daga gare shi ko waninsa yana cewa eh, eh, abin nan nakhdabu zahiraha wa ta'aba alaina usuluha yace saban kawai nake iya mawa amma can cikin na nan fari yasa ta ranar da ba kudi in ba ne dayin din ba sai kuma a gafarin ya bayyana yau sai a ganka yaro kuma gobe a ganka ka gama da tijo hmm? to kaga abin da ya fi shine duk a bashi ko eh. hasken Allah ne furfura haka manzal sama ya faɗi hasken furfura a fuskan mummuni hasken Allah ne da kuma za zaka za ka ce ka boye hasken Allah Allah haska kaka kai kuma sai ka ce baka so sai ka duk wanda ya furfura ya barci in aure za ka nema in ka tafi in ta ga za ta aure ka ta aure kan ba za ta aure ka ba ta baka shi ke ko ba shi nan ba yanzu ma an ce ba tsufa suke kalla ba a yi kudi suke kalla haka na ji wasu suna faɗi haka ne mu to kuna da ilimin haka <laughs> ya rasu sai na uku batu na amir a shekara ta hamsin da takwas kaga zamanin sai na ke kenan ya rasu sai na mu'awiyya na da sauran shekaru uku ya rasu ya rasu rabiyallahu to shine ya mana riwayar wannan hadisun hadisin eh, yana tabbatar mana da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salla ya salla an yi masa kyauta a cikin wata riga wannan ma hadisin yana tabbatar mana jawazu qabulil hadiyyati ya halatta a maka kyauta ka karba sai dai idan ka fahimci cewa kyautar akwai zidda mutunci a ciki ko kuma wani ma kirci ake son a kulla maka to a sai ka ansa amma idan kyauta ce kawai kaga aka maka to ka ansa mun gane manzon Allah sallallahu kuma yana son ya faranta ma wanda ya masa kyautar aburai shi yasa ya sa wannan riga ba daɗi ka ba mutum tufafi sai ya ki sawa ko kana jin daɗi ka ba wani tufafi sai ki sawa ko ka masa kyauta sai ki yin amfani da abu wannan yana cin abin da mai kyauta baya su to manzon Allah shi kuma ya iya zama da mutane yana faranta ma mutane rai to da aka masa kyautar nan sai ya dauki wannan rigayyarsa daga baya sai ya ce. amma wannan hadisin na nuna manzon Allah sama ya sanya wannan tufafin domin me a lokacin ba a haramta ba domin manzon sama ba zai sanya tufafin dan ya faranta ma wannan rai ba alhali kuma saban Allah ne to daga baya aka hana manzon Allah sama ya sa kuma ya zama haramci na gabaki ɗaya ga al'ummarsa ya faɗi ƙa'ida cewa la yanbaghi hada lil muttaqin baya halanta irin wannan tufafin mutumin da ya zama mai takawa mutumin da ya zama yana tare da Allah yana tsara dokokin Allah ya sa ashe kishiyar haka me kenan saban Allah tunda an ce la yanbaghi hada lil muttaqin masu tsara dokokin Allah bai halatta su sa irin wannan ba ashe sanya shi ya kasance mai Safan Allah to amma da manzon sama ya sallashi ta lalace sallashi bata lalace ba irin wannan hukuncin da muka tattauna a baya da ka'idar da muka bada cewa idza ada an-nahyu ila zati al-fi'li afsadahu idza ada an-nahyu ila zati al-fi'li aw shartihi afsadahu wa idza ada ila amrin kharijin anhu la yufsiduhu alharini tufafin bai da alaka da sallah alharini ba da alaka da sallah amma an hana sawa zunubin sawar daban sannan sallar mutum ne daban sallar shi ta yi amma ne wa alaihi ismu lufsihi zunubin sanya wannan alharinin yana tare da shi saboda ka Allah ya shirye mu Allah subhanahu wata'ala ya kara mana fikihu a cikin addini Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da mu lafiya a cikin kasar mu ya kawo mana da fitinu wadannan abubuwa na tashin hankali da muke jin su ko muke ganin su ya Allah madaukakin sarki ka tausaya mana ka tausaya mana ka sa su zama tarihi a wannan kasa ta mu ya Allah madaukakin sarki bai gagare ka ba mu ka ne su ma masu tayar da hatsaniyar na a kasa ya Allah bayin ka ne ya Allah ka huta tashe mu daga barinsu ya Allah subhanahu wa ta'ala ka kama hannunsu daga barin ya Allah ka shiryar da su idan masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa bane ya Allah madaukakin sarki ka mana maganin su innaka antal azizul karim ya Allah kai mabuwayi ne kuma kai mai karamci ne innaka antal qawiyul matin ya Allah madaukakin sarki kai mai karfi ne kuma karfafa Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wajibi wa barakatuh